بسم الله الرحمن الرحيم إن أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو ترى عنكم لابتلتم في ميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مقبولا بيده ليهلك من هلك عن بصيرة ويحيى من حي عن بصيرة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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina yau shekara 1444 lissafin nasara yan misha yau muna goma sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya wa dukiyarsu albarka da mu da su Allah ya sa wannan aikin ya zama ya shiga mu aljanna firdausi ranar tashin alkiyama at-takbir at-takbir at-takbir Musa Umar Faruk Musa Umar Faruk ya yi ko marayu da gudunmuwar kudi naira miliyan daya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya wa sa albarka Allah ya tsare shi da mugun ji, da mugun gani da baka kaddara Allah ya kula da 'ya'yansa sanda za su zama marayu da mu da shi Allah ya azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, aljanna firdausi ranar tashin alkiyama suwai abubakar sa'ad suwai abubakar sa'ad ta aiko marayu da gudun murkuli naira dubu ɗari biyu Allah ka wa ba albarka idan tana da miji Allah ka masa albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta mai albarka in tana da yaya Allah ka musu albarka in ba ta da su Allah ka ba ta masu albarka idan iyayen iyayenta suna da rai Allah ta musu albarka in su riga ma Allah ta lullube su da rahama Habib Shelters Habib Shelters sun aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari wannan kamfani Allah ka kare masa albarka ka yi wa jarinsa albarka ka yi wa ma'aikatansa da jagororinsa albarka ya Allah da inda za su zuba jari su samu riba ta halal Allah ka gwada musu inda za a zuba jari ya ba da ruwa a yi da na sani makiyasi su dariya Allah ka ba su ikon kaucewa akwai nura sa'idu mai siminti gidan mai siminti na hanyar zuwa ana na ana ta da kura akan harkar marayu mun sake kowa gidan mai siminti nura sa'idu mai siminti ya yi kowa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi duka gidan Allah ka musu albarka akwai alhaji sarki Usman Dahiru alhaji sarki Usman Dahiru ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka dukiyarsa albarka Allah ka tsare shi daga kowace irin musifa Allah karka bari ga bakin ciki a cikin dukiyarsa ko cikin iyalansa akwai Laila Umar Abdullahi Laila Umar abdullahi ta yi koma rayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ka saka wannan baiwar Allah da alkhairi Allah ka mata albarka in tana da miji ka mata albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta miji mai albarka ya Allah in tana da yaya Allah ka musu albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta yaya masu albarka wasu bayan Allah su takwas sun ba marayu gudunmuwar naira dubu hamsin hamsin naira dubu ɗari hudu ya Allah nan bayan da ka san su ya Allah ka ma dukiyar su albarka Allah ka tsare su daga kowace irin musifa ka hada su da kowane irin alkhairi ya Allah muna roƙonka da mu da su Allah ka sa muna makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janna fi dawsi ran tashi alkiyama wasu bayan Allah su bakwai sun aiko marayu gudunmuwar naira dubu ishirin ishirin naira dubu ɗari da arba'in Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka biya musu dukkan bukatunsu na alkhairi ka tsare su daga kowace irin musifa fitintinu na zamani Allah ka kare su ya Allah ka sa aljannar firdausi ta zama kumar mu gaba daya wasu bayan Allah su goma sha biyu sun aiko wa marayu gudunmuwar naira dubu goma goma naira dubu ɗari da ashirin ya Allah ka san su Allah ka yi wa dukiyarsu albarka ka yi wa rayuwarsu albarka ka kula da 'ya'yansu sanda za su zama marayu ya Allah ka tsare su daga kowace irin musifa da kowane irin bala'i masu taro da sisi sun har hado daga naira ɗari biyu har zuwa dubu biyar sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ɗari uku da ashirin Allah ka saka masu da alkhairi Allah dukkan suka fashe suka zuba su cikin aljanna firdausi masu miko sadaka nan masallaci sun miko naira dubu shida da ɗari tara Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi wa arzikin su albarka waɗanda ke gidan haya Allah ka ba su nasu na kansu ko san ba hadari kamar gidan haya ba sa anguwarka ba yau an ce na ne anguwarka ce dutsen alhaji gobe da an tambaye ka ce, yanzu muna yanya gata an tambaye ka kace kana malaraba kita an laluba ka kace kana Kaduna road sai gaba ɗaya baka da takama ma anguwa saboda ka kullun rigima kake da yan leba da yan wata bor saboda kullu kana ba su samu adireshi Gudun da bayan Allah suka taimaka wa marayu a yau an haɗa wa marayu gudunmuwar naira miliyan biyu da dubu ɗari shida da tamanin da shida da naira ɗari tara ramadan yana kara tafiya an shiga goma na ƙarshe mutane na kara gwagwarmaya ana cikin al'ashar al'awakir a lokacin ne ko mutane ke kara himma da hoɓɓasa in Allah ya da aljanna nan sai mun sami ta daidar Allah eh, in Allah ya da ni aljanna ma firdausa nake so in Allah ya yarda ana rama kai fa ana rama ma ake san yake so ku dai ba sai da kuke so ba duk mai san firdausa ya ce Allahu akbar to Allah ka kwashe muka zuwa firdausa gaba daya

Abuja Allah ta'ala ya samu dace daga cikin waɗanda suka kawo mana ziyara yau akwai Ustaz Yakubu Toro ɗaya daga cikin matasa masu kokari sosai wajen fafutukan da'awa da kuma yada sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah ya kara mana irin wayannan matasa ya kara musu albarka na'am ina muka kwana ina za mu tashi Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kudan da suka yi imani idza laqitum fi'atan ay idza laqitum jama'atan idan kuka hadu da jama'a abokan gaba a fagen daga kuna rike da takubba suna rike da takubba kuna rike da masu suna rike da masu kuna rike da kwari da baka su ma suna rike da me kwari da baka an ja layi za a kara Allah ya ce to fasbutu ba gudu ba gudu ba ja da baya fasbutu ku tabbatar da kun tabbata a wurin ba magana gudu forward ever backward never shi musulmi a fagen daga sai an ga abin da ya ture guzu na biyu zuwa sojan badakare aka ce shi zaka dawo yace ya dogara ga yaki yayi dadi ko bai dadi ba aka ce to an samu rashin sa yaki bai dadi ba tsawon wani lokaci zaka zauna yace shekara dubu to in yaki dadi ba gaga sai dai a dawo kwashi guzuri a sake komawa to musulmai a fagen daga ba sa gudu ba sa gudu dalili Allah ya ba su wani liket guda daya Allah yake fala tahinu fi bitiga'il qaumi fala tahinu fi bitiga'il qaumi in takun lamuna fa innahum yaslamuna kama yaslamun wa ta'lamuna min Allah ma la ya'lamun Allah madaukakin sarki yana magana da masu imani yace fala hinu fi tigail qawm in kun zo karawa da kafirai Allah ya ce kada ku rauni me yasa in ta kunu ta alamuna idan in sun tare ku da takobi za ku ji zafi in sun soke ku da mashi za ku ji zafi za ku ji radadi in sun harbe ku da kibiya za ku ji zafi za ku ji radadi to ai fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna ai su ma in kun sare su suna jin zafin, ko ba sa jin zafi suna ji su ma an soke su da mashi suna jin zafi ko ba sa ji suna ji in an harbe su da kibiya suna jin raɗaɗi ko ba sa ji suna ji yadda kuke jin nan su ma haka suke ji to dan me ku za ku yi ku gudu alhali so yin sun mutu jahannama za su tafi in gashe su ko kuma yin sun kashe ku aljanna za ku tafi Watar juna min Allah ma la yarjun akwai abin da kuke sa rai kuke fatan samu a wajen Allah idan kuka mutu a fagen daga shine Allah zai baku shahada ya baku aljanna su ba sa sa ran samu wannan a aljanna su ba aljanna ce a aljanna su ba tafiya firdausi a ciki ba sa cikin budget din duk da haka suka tsaya ba su gudu ba su ji tsoro ba udan me yasa za ku gudu wannan ne yasa masu imani ba sa mai ba sa gudu a fagen daga shi yasa kaga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun nuna bajinta da har duniya ta tashi ba za a manta da ita ba ba za a manta da ita ba kafirai su ne super powers na duniya a wancan lokaci amma kamin a ankara sai ga musulmai sun ruguza daular farisa daular da ta shekaru dubbai duk duniya ita ake tsoro sai ga sun ruguza daular rome daular da ta shekaru dubbai duk duniya ita ake tsoro sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yan takubban nan nasu da dawakansu da ɗan guzurin abincinsu a cikin jaka da yan kwarorin dabino da suke ci suna shan ruwa a talka da haka sai da suka ruguza wayannan manyan daulolin gaba daya saboda ƙarfin imani ƙarfin imani saboda ƙarfin imani su kuma shi kuma Allah madaukakin sarki ba su taimako sahabi ne zai je fagen daga ana yaki kamin a kashe shi idan da rabon zai samu shahada kan ya samu shahada zai fara jin ƙanshin aljanna wallahi zai fara jin ƙanshin aljanna kamin a kashe shi sahabbai da yawa sun ji ƙanshin aljanna a yakin Uhud kamin su samu shahada kaje sahabi yana cewa wallahi ƙanshin aljanna nake ji a ce ta ina kake jin ƙanshin aljanna ya ce min dure Uhud ta gefen dutsen uhudu sannan yake jin ƙanshin aljanna na hurowa daga nan ya san zai samu shahada sahabi ne zai je yana jihadi ana ɗauki ba dare amma shi yana rera waƙar bikin aljanna irin su Ja'far ibn Abi Talib a gazwatu Mu'ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tada runduna ta soja idan kana wurin zaka ga abun mamaki sannan za ta ji gazwatu Mu'ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace komandan runduna yace Zaid bin Haritha Zaid bin Haritha yace na karba ya Rasulullah na yadda zan bada jinya zan bada rayuwata Maza Allah sallallahu alaihi yace fa in qutila fa Ja'far ibn Abi Talib idan an kashe shi ya samu shahada to wanda zai karbi komanda shine Ja'far ibn Abi Talib kai ne komanda yamin ke ce na karba ya Rasulullah in wannan ya samu shahada ni zan karbi tuta ba zan kunyata addinin musulunci ba ba zan kunyata ka ba ya rasulullah sai manzo Allah ce fa in qutila shi ma idan an kashe shi fa abdullahi ibnu rawaha kai kuma abdullahi ibnu rawaha kai ne komanda shi ma ya yake ce na karba ya rasulullah ba zan ba musulunci kunya ba a shirye nake da bada rayuwata manzo Allah ya kalle shi ce fa in qutila falyaktar almuslimuna bainahum amiran minhu idan an kashe shi shi ma a yi mitin na gaggawa a zaɓi sabon kwamanda ba dawowa sai a yi nasara forward ever backward never duk su tashi su in ba sahabai bai na kata bacin wani sai sahabban annabi muhammad sallallahu kuma haka ake yi a wajen yakin aka kashe zai dubinu harisa ya samu shahada yana karɓar shahada jafar bin abi dalib shi ya karɓi cuta ɗaya hannunsa takobi ɗaya hannu tukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana waƙar begen aljanna yana ya habbaza aljannatu wa qatirabuha tayyibatu wa baridu sharabuha الروم روم قد دنا عذابها علي إلا لقيتها برابها واقع yake ta begen aljanna yana tara aka zo aka tare hannunsa da dama ka tuta ta fadi kasa ya cafke ta da hannun hagu tutar annabi ba za ta faɗi ba ya yi da takobin da hannun su faɗi ƙasa amma tutar ba za ta faɗi ba a hannun hagu da kirkira tutar shi ba wani soja baru mai zo ya sare hannun kamin tutar ta faɗi ƙasa ya sa wannan dungulmin hannun da wannan dungulmin ya kako bai tuta a kirjinsa tutar manzan Allah ba za ta je kasa ba kaji masu kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kauna ta gaskiya wani soja baru da ya zo a guje ya sa takobi ya tsari, sai da ya tsaga wuyarsa jini na zuba ya faɗi ƙasa kamin tutar ta kai ƙasa abdullahi bin rawaha ya cafke tutar ya wuce gaba tutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta je ƙasa aka yi ta ɗauki ba daɗi da abdullahi bin rawaha aka yi ɗauki ba daɗi aka yi ɗauki ba daɗi ƙarshe shi ma aka kashe shi ya samu shahada nan take aka yi mutum da gaugawa aka zaɓi sabon kwamanda Khalid ibn Walid Saifullah al-Busru idza laqitum allazina idza fi'atan fasbut Allah ce ya kona da suka yi imani in kuka haɗu da jama'ar kafirai a fagen daga ku ba masu rakki bane musulmi ba matsoraci bane fasbutu ku kafe in ji Allah madaukakin sai ba ja da baya Allah ya ce wazkurullaha katira ana yakin kuma ku ci gaba da ambaton Allah ana yakin ana ne ana ambaton Allah ana kabbara ita kabbara da kuke gani tana da ban mamaki wallahi kabbara da ita sai ka watsa taron kafirai da takubba idan musulmai suna girmama Allah suna ambatan Allah suna Allahu akbar kafirin sai ji kamar cida ake a sararin samaniya kabbara shekarar da aka yi stanford a saudiya muna tsakiyar wurin gani ga shugaba shek balalawo ga shek yakubu musa hassan kazina sautu sunna ga marigayi dr hassan sa'id ga malam Ibrahim kasuwar bacci daga Kaduna ga iyalanmu muna tsakiyar wannan wurin guri ya cinkuce gaba ya cinkuce ba ga iya mutu kai ba sai an faɗa maka za a fara mutuwa ba da ka gani ka san abin da zai faru kenan muka ce ya za a yi mala ya kuma musa ce murin kai kabbara Allah zai buɗa mana hanya wallahi abin da ya faru kenan muka rika kabbara da ƙarfi muka sa kuma akwai masu murya sosai suka so bacci rika ta ce kai da ɗan ɗariƙa ne da an yi ƙwararren zaki wannan murya ta wallahi da muka rinka yin kabbara wallahi sai muka gauri ya fara buduwa da haka Allah madaukin sarki tsallakar da ranar muka ƙara gane girman ambaton Allah haka tsira ku ambaci Allah da yawa in ji Allah wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wasu waskurun laha kasiran shine ku yawaita addu'a ku yawaita addu'a idan za ku kara da abokan gaba mun ga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yawaita addu'a a lokacin da za a yaƙi mai yaƙin badar sai na aliyu ce ya farka da dare ga kowa na gangare amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai a gidin wata itaciya ya ɗaga hannu yana addu'a yana kuka yana roƙon Allah madaukakin sarki har sai da mayafinsa ya fadi kasa sai na Abubakar yazo ya dago mayafin ya saka bashi. shi ce tashi haka ya Rasulullah magiyar da kai ubangijin ka ta isa Allah ya ansa maka Allah ba zai kunya ka ba ana so in za a kara da abokan gaba a yawaita ne? a yawaita addu'a shine matan Allah haka annabawa suke yi haka magabata suke yi Allah ya ce walamma barazu rijalu tawajjuhu Allah ya ce wa lamma bara ta wajen yayin da rundunar annabi dauda, annabi dauda alaihi salam, ta yi fito na fito da rundunar jaluta nan gefen ga jaluta da rundunarsa nan gefen ga annabi dawo da rundunarsa an ja layi saura a fara gwamzawa ƙalu da annabi dawo da rundunar sai suka faɗi wata magana me suka ce rabbana ya ubangiji wannan addu'a ce ko ba addu'a ba ce addu'a ce ana son za ka yi addu'a ka ce rabbana ana son kuma ka ɗaga hannayenka biyu sama an ruwaito daga sama sahabi sama da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 40 sahabi sahabi sama da 40 suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai addu'a yana daga hannu sama sama malamai suka ce daga hannun sama yayin addu'a sunna ce mutawatira a daga hannu yayin da zai addu'a sannan ka ce rabbana rabbana rabbana wani shi ake cewa al-ilha fi du'a naci inna laha yuhibbul mulhina fi du'a Allah yana son masu naci a cikin addu'a to su da za su makale wa Allah fi ta rabbana rabbana ya ubangiji ya ubangiji idan ka faɗa ka uku Allah zai yi magana ya ce sami'tuka ya abdi fas'al tu'ta ka tambayi abin da kake so ya kai bawa na zan baka insha Allah suka ce rabbana afrik alaina sabara yaki ba sauki da shi ba amma ya Allah ka farara wa zuciyar mu hakuri ya Allah yadda wahalar yaki da za zamu iya jurewa sabbit aka mana ya Allah ka tabbatar da duga daga mu biyar da za a gwamza duk yadda yaki zai yaki yaki zai zafi ya Allah ka tabbatar da duga daga mu yadda ba za mu juya mu gudu ba ba abin kunya kamar sojan musulunci ya gudu ba gudu wansurna alal qaumil kafirin sannan ya Allah ka taimake mu akan mutane kafire wannan addu'a suke ko ba addu'a suke ba addu'a suke yaushe suke addu'ar yayin da suka hadu da rundunar kafire za a kara irin wannan addu'ar Allah yana karbanta ta addu'a da aka yi fagen daga za a fara karawa su mata su ya Allah ya karba sai Allah ya ce mai gaba فهزمهم بإذن الله وقتل Allah ya ce Hazamuhu sanadiyar wannan addu'a da suka yi suka roki Allah Allah ya ansa musu ya farara musu haƙuri ya tabbatar da dugadugansa ya kawo musu taimakon shi Allah ya ce Hazamuhu sai suka tarwa tarwata na Dawuda jaruta amma Allah ya ce bi izinin Allah da izinin Allah ba na aka tsaya ba babban kwamandan arna jaruta wa qatala dawudu jaluta annabi dawud a wurin ya kashe wannan babban komanda da duniya take tsoro a lokacin duniyar kafirai jaluta a wurin aka aika da shi barzan nasara ta zo daga Allah kuma ta zo da sarka daga Allah ba to wannan addu'ar da suka yi shine idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kaseera suka ce ku ambaci Allah da yawa to shine ku yi addu'a da yawa ku yawaita yin addu'a Allah madaukakin sarki zai karbi addu'ar Allah ka gafarta mana la'allakum tuflihuna saboda ku samu babban rabo idan kuka yawaita addu'a to Allah zai rabotar da ku a fagen daga ku Allah zai ba sara. Allah ba zai ba abokan gaban ku ta sara akan ku ba Allah ka gafarta mana an fahimci karatu sai Allah ya ce mai a gaba da rama Thank you. Allah ce wa atihu Allah wa rasuluhu. ku yi wa Allah da'a ku yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a yi wa Allah da'a ku yi da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi dan gatan Allah shi yasa ake so Annabi a mashi da'a shi dan bid'a shi ba zai wa Annabi da'a ba shi abin da yake takama da shi san Annabi ka taba garin ka ce kana san mutum ba za ka yi mai biyayya ba ƙarya kake da'awa kake ke ah mataka kishi ruwa ya matsa maka lamba kace sahura tace na'am kace kin san azumin nan yau an yi rana kuma a wajen bude baki dan farfesu na sha yanzu na gama tarawih kishi ruwa nake jiya matsa min lamba dan mi ko ruwa in sha ta ce mai gida rabin raina jira ina kawo sai ta kita kawo ta jima ka sake cewa sahura magana ruwan nan ta ce Allah sarki habibi an ba kai ba sai rijiya karamin jira ta ke kawo sai ka sake cewa sahura wai sai kishi ruwan nan ya gama da ni za ki kawo mu ruwan sai mai gida ta gobin daga ai da ka san yadda nake kaunar ka da ka sha mamaki kai dai ci gaba da jira sai sai watsi da kai ta ci gaba da harkar ma'ana dai ba za ki bar ruwa da sha ba ta ce Allah sarki habibi habibi masoyi masoyi masoyi masoyi a banka da dan gaban goshi sai kan ci gaba da zaman sa dan Allah ko ko ba shi din ta kusa ba za ka kai mata jifa ba saboda ne wannan soyayya da ta faɗa maka a baki ka gano ƙarya take ka take da tana son ka da ta yi maka biyayya ta'atul ilaha thumma tuzhiru hubbahu hadha la'amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ta'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kana ta saba Allah ba ji ba gani Kuma sanda ba shi ka ce kai masoyin Allah ne kana son Allah kana gaudar Allah ƙarya kake wannan ya saba wa hankali inda san naka na gaskiya ne da kai wa Allah da'a domin abin da muka sani amarya in tana son ango tana masa da'a ko ba ta masa da'a tana masa da'a da in yana son babansa yana masa biyayya ko ba masa biyayya yana masa biyayya mabiyayin suna son shugabansu suna masa da'a ko ba sa masa da'a innal muhibba liman yuhibbu mutayyu ai masoyi yana yin biyayya ga wanda yake so wannan shine abin da duniya ta saki ta sani to shi dan bidiya ba zai bi annabi ba yau shekara shekara da shekaru muna rikitar su rikici da su sahu a masallaci sun yi gyara ko suna gyara sahu da dawa dai da sahu da ran sai ya haka da hannunsa nan ya ji bai taba kowa ba nan ya ji bai taba kowa ba ke ta sahu ya daidaita a fara to bismillah ke fara da da astaghfirullah astaghfirullah ina wani kada hannu sai kace ta tabara igama da da take farawa eh da me take farawa to idan ka samu da astaghfirullah da ka guda uku da ka fara da shi a kama kana so ka ce annabi bai iya ba kai kan yayin yanzu yanzu da bida zai ce to kaji kuma ba sa son istighfari da ba sa san annabi yanzu kuma istighfari ma ba sa san a ina annabi yake yin istighfari in ya gama mai sallah da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi sai mai astaghfirullah astaghfirullah wasu uku to dan bid'a inda annabi yayi ba zai yi ba inda annabi bai ce ayi ba kuma shi nan zai shi dai sai ya ci gyaran annabi annabi bai yi ba shi ya amma kuma shi ne mai san annabi ban gane wannan karatun ba muna ta rikici da su har yau ba mu daina rikici da su akan gemu ba ko mun gama rikici da su akan sa har yanzu ba mu daina ba su wannan alama ne na rashin kunya har yanzu ba mu gama rikici da su na barin tufafin suna jan kasa ba ba sun daina hanyar yanzu su daina ba suna da muna rigi zama da su amma sun annabi amma ba za a yi wa annabin biyayya Allah kuna cewa wa'adai ullaha wa in kuntum mu'mina in dai daga kun yi imani da Allah da manzo inji Allah to yadda za ku gamsar da ubangiji shine wa adai ullaha wa rasul su yi wa Allah da su yi wa manzan da da wannan ne za ku gamsar da Allah lalle ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan shi yasa sai rigima a kan annabi kuma annabi bai san da su ba sai an je lahira ka sha mamaki wai wa kullun yadda yi wasu nan Laila. wa laila la tuqiru lahu bi zaka wasu samari ne guda biyu suna suna tafuwa da gara karamar. akan me kuke fada yace wannan ne yace wai yarinya ta laila wai yarinya take shi ya taso ya ce ya kake budurwa ta ce sai sake dukkan hannu suka sake rukumewa aka ƙara raba su da kyar kowa na huci ka ƙara kiran sunan laila sai na fasa maka baki ban yadda ka kira sunan yarinya ta ba budurwar tawa shi ma wani yana budurwar tawa aka ce wai ku da aka tale nan ta mutu ne aka ce tana nan dare a to a kira ta ta faɗi waye saurayi ta ba an gama ba sai da aka kira laila ta zo aka ce da wannan da wannan cikin su waye saurayin ki ta kura wannan ido ta kara kura wannan ido aka ce ya tace wallahi ni ban ma taba ganin godiya a cikin su to abin da zai sami yan bidiya da manzon Allah ranar tashi alkiyama ba na ne kunu ya tafi hudu abinda ba sa zato ba sa tsammani ba sa zata ba wallahi sai kiyama ta zai bayyana gare su daga wajen Allah madaukakin sarki dole kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi biyayya biyayya tana daga alamun kauna kaunar kan dole dole ka kaunaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi dole ka so shi dole ka kaunace shi shi ka kaunace shi ka ji kana son sa ranka kawai ibada ne kawai in ji ina son manzon Allah a raina kawai wannan kaunar ibada ce kamar ina sallah kamar ina karatun qur'ani kamar ina azumi kamar ina aikin haji ibada ce shi yasa malaman ahlus sunna suka ce kana ma iya tawassuli da ita yadda zaka yi karanta qur'ani kai tawassuli da shi ka roki Allah yadda zaka yi aikin haji kai tawassuli ka roki Allah yadda zaka yi azumi kai tawassuli ka roki Allah yadda zaka yi sadaka kai tawassuli ka roki Allah malamai suka ce kana iya yin tawassuli da kaunarka kawai ga annabi ka roki Allah madaukakin sarki kuma Allah ya ansa maka ko ba haka malaman sunna suka ce ba ka ce ya Allah dan kaunar da nake yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mu Allah ya ce na gafarta maka gaba daya saboda kaunar da kake yi wa annabi wannan ce karantarwa ahlus sunna wal jama'a ita ce karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shi a ba ruwa da yi wa annabi biyayya shi yasa duk yan waƙe-waƙen nan na shiriri ta babu wanda ko zaka je yi wa annabi waƙa ba ya nake duk shiri ne sanda zai da yawa annabi waka shi ke an gama shi masoyin annabi ne annabi masoyin annabi laifi ne kewa annabi waka ba laifi ba ne abu ne mai kyau idan kai da ilimi mahalla da Allah zai ba su. dan ko ka ƙara bayyana kaunarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma abin da muke magana wannan bai isa ba sai yi wa annabi biyayya sai ka masa da'a kun gane karatun da yi wa annabi waka kawai an gama shi ke nuna soyayyar ka ga annabi sai mu ce duk duniya wanda ya fi kowa san annabi shine shata a duk Najeriya ba mai son annabi kamar shata ah shata yi wa annabi waka ko zuwa annabi waka ba waƙar da shata yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi waƙar da wayannan yan begen suke wa annabi ta fi ta yan begen nan daɗi ta fi ta su mamadu ni ma nan na tsaya kai ba dizu kufa ina kuka tsaya waka ta yi ma'ana kuka ta yi ma'ana <laughs> kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa gobe lahira ko dai tsaya ga annabi Muhammadu. Ni ma nan na tsaya. Musa ya ce, ina ka tsaya? Aliyu kuma takwas. Ofisa no mori Morris. Ofisa ma ce ba mori Morris a nan ya tsaya. ana rama ce ce kalmar harshe na san wannan a zuci ake kaunar man ba ne ka faɗa ba menene a cikin zuciyarka dan da waka sha ta yi ma'ana ko bata yi ma'ana ba yanzu zaka hada wannan wakan mai ma'ana da wanda yanzu yana ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni dan da wannan tana da ma'ana kamar wacce wannan abaiti dai sai dai kuce zama dan wuta hasabu rana ta kama muku fi da zamu yanzu ga hada wannan da wanda ya zo yana domin begen ka suke gani kamar na hau kace dan amina in na ji sunanka nan take sai in firgice ban gane ba idan ka ji sunan annabi cewa aka ka firgice ko kace sallallahu alaihi wasallam tsakanin guda Allah da tabbata to shi yace da ya sunan annabi wai sai me nan take sai ya firgice wai ya fita hayyaci bai san inda yake ba da Allah wanda ya firgice ya fita hayyaci bai san inda yake ba ya sallallahu alaihi wa sallam to matsalar a yan kwaya ke yi wa annabi waka shi da hadarin da ke kowace irin kwaba zaka ji a ciki kowace irin kwaba duk wata duk wani rudu da kasari zaji zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai ne a cikin sahabbai ke wa annabi waka ba jahilai suke ba malamai ne sun san tauhidi sun san siffar Allah sun san siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yanga ce tazo tana yin waka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take cewa a cikin mu akwai annabi wanda ya san abin da za a yi gobe a shi annabi ya ji da yace kai in ƙara jin kin faɗi wannan da kina faɗin abin daidai amma yanzu kin wuce gona da kin shiga kwaba kuma yanzu kenan malamai ne suke yi irin su Hassan ibn Sabit suke annabi waka idan an zagi musulunci su raddi annabi da kansa zai ce wa Hassan ibn Sabit kun wa ruhul qudus ma'aka tashi ka musu raddi mala'ika jibril yana tare da kai Hassan ya miƙe ya ce ajimna khailana illam lam tarawha tusirun naqama idu halkidau يبارين الأسنة مزجيات على أكتافها عسل الزباء تزل جيادنا متمطرات يلنبهن بالكبر النساء فإما تورضوا أن أتمرنا وكان الفتو وانكشف الجداء وإلا فاصبروا لجلال يوم يعز الله فيه من يشاء فجبريل أمير الله فينا وروح القدس ليس له اتفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاء وقال الله قد يسلت جلد هم الأنصار موعدها النساء malamai da suke ba jahilai da suke ba ahalin suna su ne masu yin maza ala salasala ba ku ba ‘yan sauki buruku yau yaushe haka karanta da kuma ya ake nuna wa annabin ƙauna yaushe ba kuka san wane ne annabin yaushe kuka san alherin da ya kawo mana annabin da ya zo mana da alkur'ani mai girma ko kuka ce kuna da abin da ya mafi ƙur'anin sau dubu shida wanda shekun ku waliyin ku ya kawo muku wanda yake da abin da ya fi ƙur'anin da annabi muhammadu ya zo da shi sau dubu shida wanda wani waliyin su ya kawo da Allah wannan ya ma san darajar annabi ya san darajar abin da annabi ya kawo in ana maganar annabi wannan ya kamata ya sa baki na taba gani wani malamin bid'a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fitowa yana zuwa zai shiga nake ga ko me kawo kana yace ban gane me kawo <laughs> muna wasa da shi yaka yace ban gane me kawo ne ba nace ka san inda ka zo ka yace na sani mana wajen annabi Muhammadu nazo sallallahu alaihi wasallam nace a in ka san wajen annabi Muhammadu nan bai kamata ka zo ba yaje saboda me nace anan ba aka saukar da Qur'ani surori da kake ji madani ana aka saukar da su ku kuma ku ta ku sabuwar madiyar a kaula hatana can kun kwashi faladon gudu kun kai can ka ji tsoron Allah kanka kada zuwa nan ka bar mana annabi mu mu yi harka. shi ya kawo mana Qur'ani kai kuna da wanda ya kawo muku abin da yafi Qur'anin da ya kawo to dubu shida dan me zaka zo nan bayan an gama yi musu masa wahayi kuna da wanda aka kare wa wahayi a bayan shi dan me zaka zo na. sai ka je can inda wanda aka yi masa wahayi daga bayan shi wannan kan baka da alaka da shi Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana da'a da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud zai shigo cikin masallaci ya daga kafa ɗaya ta shiga masallaci ɗaya tana waje zai dago ɗayar sai manzan Allah ya ce a zazzauna a zazzauna sai ya zauna a dangana mana masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace ibn mas'ud kaifa tajlisu ala mamarin nas ya kai dan mas'ud ya zaka zauna inda mutane ke wucewa ce ya rasulullah na iso daidai nan ta ɗaya na ciki ɗaya na waje kunne na ji umurninka a zauna dole in yi ma umurninka biyayya a sanda na ji shi. idan nace sai na dago ɗaya kafar na shigo cikin masallaci ina jin tsoron da mala'ika zai zare raina an zare raina cikin rashin maka biyayya ya rasuna amma yanzu sun ƙara da sabon umarnin in taso in shigo daga ciki to yin biyayya wajibi da sai in ƙara tasowa na kama ladan Ka ji waɗanda suka san manzan Allah sallallahu alaihi amma ku kuna nan ba ku da aikin yi sai da awar kaunar annabi da shekara shekara kaunar ma wai daga bana sai baɗi Allah ka zafarta mana Allah ka tabbatar da digadigan mu akan a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa adihu Allah wa rasulahu Allah ya ce wala tanaza'u na ku rinka ƙajayayya musulmai ta fitar kici a cikinku. idan kuka kuskura kuka yi wannan fatafshalu za ku yi selin inji Allah za ku yi selin za ku tarwata bayan wannan wata habari hukun karfin ku zai fi da kun jefa rikici da jayayya tsakanin ku an gama da shi yasa kullum muke gaya muku da APC da PDP da mai kayan marmari mai sunanta nnpp da ɗayan gajejirun nan mai sunanta lp to da ita lp ɗan da abga da abga suna nan dai barkatai da yawa kar ku yadda waɗannan su raba ku da ƙaunar musulunci da Allah ya ce ku yi a tsakanin nan duka jam'iyyu ne kamin su zo jam'iyyu da yawa sun zo sun tafi ya zo na ya ɗauka tambaye shi sdp bai ma taɓa jin sunanta ba an yi ta ko ba yi ta ba wani ka ce yana arki bai taɓa ji ba balle ka ɗauko gnpp balle ka ɗauko masa trp wacan tsohuwa balle ka ɗauko masa upn ta wani ya santa duk sun wuce sun sarrauna ma sun zo da nasu sun ya wuce wayannan ma bayan shekaru sunansu ma sai wanda Allah ya ba tsawon kwana zai yi tunawa duk wucewa za su duk wayannan jam'iyyu da kuke jin su in hiya illa asma'u sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan da ku da iyayenku kuka zauna a tebur kuka rada masa suna Allah bai saukar da aya ko hadisi akan su kun gane wannan kar ku yadda su hada ku gaba kar ku yadda su haɗa ku gaba kar ku yadda ba laifi ne in yi jami'a kaza kai ka jami'a kaza ba laifi ba ne in fito in bayyana ra'ayina ɗan takara na in wasa shi in zuga shi in ce shi fi dacewa kai ma ka wasa naka ɗan takaran ka zuga shi ka ce shi bi mai shi fi dacewa ba laifi ba ne. yadda mace sai ka ban hujjar yin naka ba kar ka matsa ban hujjar da menene nawa ba laifi ba ne. idan ina yin wannan ta ban haushi in fita in dawo wannan duk ba laifi ba ne. kai ma in kana can ta baka haushi tsallaka ko ma can laifi ne ba laifi bane kar ku yadda su raba la ilaha illallah da ke tsakani kar ka yadda kana gaba da mutum me hujja ka ta gaba da shi shine yana PDP kai kana APC kar ka zama kana gaba da mutum me hujja ka ta gaba da shi shine yana na ka kuma da kakkan dan pdp da duwanda ba dan pdp ba kana ganin la ilaha illallah wata ma bata zauna ba idan kuka yi haka wallahi kun ci amana addini kun ci mai kun ci amana addini ba laifi bane mu taro mu mutum mu ce wace jami'a muke ga tafi mu ce jami'a za mu ce mu dunkulu mai duk ba laifi bane amma dai wannan karye zai samu gaba da musulmi dan uwanmu akan jami'a akwai waɗanda ƴan uwantakarsu su ta jami'a ta fi ƙarfi fiye da la ilaha illallah kuma musulmai ne mun ga irin abu kunya da ya ta faruwa an yi dambe tsakanin liman da ladan saboda jami'a a Najeriya ko ba yi ba ayi an samu shugaban malamai ya kori mataimakin shi saboda shi shugaban malaman na APC mataimakin na BDC. ya kuke kallo na ƙarya nake ƙarya nake ba samu shugaban malaman da ya kori mataimakinsa ba saboda shi shugaban malaman yana ne apc shugaban malaman yana yana ADC mataimakin yana ne yana pdp ce to tunda abin ya zama haka akwai lalacewa kamar wannan shi islam ya zama haka sun da ta zama haka ina aka samu wannan cikin addinin musulunci ina aka samu wannan wani irin bala'i ne wace irin musifa ce wannan idan ka shiga kamar wa zai tambaye ka wata jami'a duk jami'u na da rama jawabin ayar qur'ani da aka ambaci jami'a da shi jami'u na cikin babu abu har ya karwaye suna a musulun mu wata ne imamu malik ya rawaito a ciki ina aka samu larurori na rayuwa wanda sai da su za mu iya tsaye da shugabanci ba laifi bane mu shiga yi da mu ba laifi bane mu ba da shawara ba laifi bane mu wuce gaba mu jagoranci yi duk ba laifi bane amma dai kada mu yadda bambancin wannan yana jami'a kaza wannan na jami'a kaza zama shi zai tarwatsa la illallah da ke tsakanin igiyar la illallah ta yan uwar ta kan musulunci da ta daure mu a ce jam'iyya ta kai ta fance wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta tsara al'ummar musulmi da fadawa cikin irin wannan bala'i wa diullahi wa rasulahu wa la tanaza'u fatashalu wa tazhaba rihukum wasbiru Allah yake ku yi hakuri dole sai yi ne sai yi hakuri al-mu'minu allazi yukhalidu an-nas wa yasbiru ala azahum khairun min allazi la yukalidu an-nas wa la yasbiru ala azab mu'mini mai imani da yake huta da jama'a kuma yana hakuri da cutar wasu ya ci alheri wajen Allah fiye da mu'mini mai imani da bai huta da jama'a bai hakuri da cutar wasu Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu iko hakuri da yan mu sai Allah ya ce mai gaba da rama yace wasu fi hakuri inna Allah lalle Allah ma'a sabirin yana tare da masu haƙuri Allahumma ja'alna minas sabirin Allah ka sanya mu daga cikin masu haƙuri wato haƙuri yana da falala yana da lada yawa duk ibada da bayi suke abu guda biyu ne waɗanda mala'ika bai rubuta ladan Allah da kansa yake bayarwa daga azumi sai haƙuri shi kuma azumin ba zai yi ba sai da me sai da hakuri azumi Allah da kansa yake fara hadisi kursi kullu amalu ibn adam lahu illa saw fa innahu li wa ana ajzi dukkan wani aiki da dan adam yake nashi ne inji Allah amma Allah yake sai dai banda azumi shi azumi na wani inji Allah Allah ya jingina azumi zuwa ga jalalarsa wannan yana da maka girman azumi da darajarsa sai Allah ya ce wa ana ajzi bihi ina tashi ba da ladar ba mala'iku nake sa ba mala'ika ma bai sanya ake yi ba ni nake sakarkawa da kaina ni nake daukar ladan na bada da kaina mala'ika ma bai san nawa na bada ba sai ko ka san ba sai an ga maka me aka bada ba abin da aka ce Allah da kansa zai bada eh ko ne yanzu nace zan maka kyauta zan maka me nace ka zo zan maka babbar kyauta Allah rama Allah rama yake to sai dangote yace Allah rama ka zo ina so maka babbar kyauta nan ma ala rama yake to ni dai babban kyauta nake dan gwata ba yake babban kyauta amma tsakanin ku da Allah a cikin zuciyar alarama cikin kyautar nan guda biyu wace alarama yake tsamanin za ta fi yawa <laughs> alarama ba fa aya nake zan ja maka bai gari kyauta nake zan maka <laughs> ai kun ga a zuciyar alarama dole ya zuci cewa in Allah ya yi da kuma da wuya tunaninsa ya tele in Allah ya da kyautar da dangwata zai babba kyautar nan to ta fi babba kyautar da almajiri zai haka ne to ban zai a ce Allah ne da kansa yake zai bada wannan shi zai da maka girman abin da za a bada banda Allah ba wanda ya san girman Allah mun gode maka to daga nan sai hakuri hakuri yace inna ma yuwaffa sabiruna sabiruna ajrahum Allah ya ce masu haƙuri ana cika musu ladarsa da ranar tashi alƙiyama bigiyar hisabin ba da lissafa ba ba mala'ika ake samu balle a ce ɗiba masa buhu kaza na lada ka bashi ko ɗiba masa kilogram kaza ko ɗiba masa mudu kaza ko auna kaza ka fa'a ba a lissafawa saboda Allah ne ke bada da haƙuri da kai shi yasa mafi yawan inda zaka ji Allah ya ambaci aljanna zaka ji saboda haƙuri yake bada ita Alƙur'ani mai girma yake wa jazahum bima sabaru Allah ya ce za mu sai Allah ya saka ka musu sai sai me bima sabaru saboda hakuri da suka yi sai ba su jannatan wata irin aljanna wa harira da tufafi na me na alhariri sai Allah madaukin sarki yake ce zina sabaru fi ga wajen rabbi والذين صبروا لقاء ربهم وأقاموا الصلاة أعلامها نعم ويتوقون شيئة السيئة أولئك لهم عقب الدار منين عقب الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن خلق من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أها والملائكة ke Kursto, kursto, kursto, kursto ‘Yan aljanna suna cikin aljanna idan mala'iku sun zo gaida su, abinda ke ke ce masu salamun alaikum. amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabaru bima sabartu salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi ashe sai da aka yi hakuri a duniya aka samu aljan in baka yi hakuri ba waka yi sadaka in ka shiro kudin sai kai ta kallon man imani ya raza ka sai kai hakuri ta miga ko riga ka dauka zaka yi sadaka da ita in baka da hakuri sai ka ta kallon aiki riga kana jujjuya kana cewa to to yanzu to to amma imani ya ratsa ka sai kai me sai ka hakuri ka ba azumin da mun ba hakuri ba za mu yi ba za ka iya ba akwai wanda wani ta dake shi ya dawo daga gona ya matar matarsa kira wai menene wai azumin yau yayi karfi sosai ta bi ko masa roba faro ya dan rage wa azumin karfi kada ana rage wajibi da kada yi an kare a ke sai kai hakuri ga fura mai sanyi a cikin firij kana kallo amma kai hakuri ga markaɗaɗɗen lemo da markaɗaɗɗen gwanda an hada da kankana an hada da ananas amma saboda imani kai ne hakuri ga ya ta sha kwalliya amma saboda kana da imani kai ne sai kai haƙuri yanzu sallar ta tarawih da hajji na in mutum bai da haƙuri zai yi yanzu? wallahi ba za ka yi ba sai ka hada da mai sallar asuba ana kan yi za ka iya sai ka hada da mai sai ka hada da shi haƙuri sai da shi ake yi aikata kowane alheri sannan sai da shi ake nisanta sabon Allah in ka gama zinaci ya gagara haƙuri ko ba hakuri ya kasa ba ya kasa hakuri da ya hakura zai zina ba zai in ka gama shayin jiya ya gagara ne hakuri ne in ga ji an ce mutum ya sake matarsa sake uku me ya jawo ya gagara hakuri ne in ga an ce wa matarsa ta duka har ya karya mata kafada yan sanda sun wuce da shi me ya jawo ya gagara hakuri ne duk wani sharri da hakuri ake tsallake shi duk wani alkhairi da hakuri ake ne samun shi yasa ka ce yan aljanna salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakarin da kai Allah ya sa muna cikin masu jin wannan gaisuwa a cikin aljanna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi